Assalamu alaikum masu mu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin cigaban karatun littafin mai suna baguwar rayuwa. Kashi na sittin da shida na marubuciya Zainab Idris Makawa. Wanda ke zuwar muku a cikin wannan channel ta mai suna dandalin Hausa Novels. Wanda ni mama ni muke karanto muku. Mun wani cikin daɗin rai da Samira a gidan sai yamma yaye zo ya dauke suka tafi da a gaskiya ina jin daɗin zama da momi don ba karamin ɗebiyar min kewa take a gidan ba ba ta bari na shiga damuwa ko kaɗan Ma'ajiyata sun tashi lafiya har sun sauka kasa mai tsarki inda suka bugo min waya muka gaisa ya sani ne yake rike da waya a hannun shi don haka idan zan kira ummi ko baba shi nake kira sai ya kai musu mu yi magana da za yi har yanzu ankul yana can bai da ba Ranar nan da ya bugo min yana hira yake faɗa min. Ba zai dawo ba daga can zai wuce Saudi ya sauke farali. Na ce ankul ka yi min wayo kenan ka tafi Saudiya. Cewa ya auna manta cikin zolaya ki shirya gobe ke ma sai ki biyo jirgin safe ki zo nan. Daɗi kenan kana so a koro ni tun a filin jirgin Najeriya. A ce ban da hankali ko? Ai sai ki faɗa musu ke matar ankul ce za su warke wuce kawai. ya ce abin ya koma har da tsokana kenan ko ka dai mun wayo ya ce ma da yi mun afuwa na ce an yi ma min hira sosai da shi kwana biyu aka wa arfanin majata na jirgin yawo suka fara shirin da a gida a cikinsu kuwa har da ankul sallah da kwana biyar na tashi da matsanancin ciwon mara cikin dare momi ta ruɗe da ta san da cewa haihuwa ce ya da ta kira bai zo gidan ba sai tare da likita. uncle da wata nas na haka a gida Allah ya sauke ni lafiya da taimakon Allah da na likitoci na samu na yau kusan biyar na asuba na sance ta taimaka min har wankan yaro da komai ita ce ta yi a gaban momi bayan an yi an auna aunan da suka yi mun suka ce kada a ba yaran nono wai ina da matsalar kaikayi a jikina wanda ni na san sun yi hakan ne don kawai bar da bamun masu zuwa barka da kuma mutane. Likitan ya kara da cewa ba kowa za a bari ya san yaron baya shan nono ba don yawan surutun mutane, amma zan iya bashi na ɗan lokaci kafin ya yi wayo. Don sun duba sun ga zan iya shayarwa na wani lokacin. Yaya ne ya ce tun da akwai abin da zai sha kawai kada ma a bashi nuna. Ita ma mumi ta ce hakan ya fi. Ta ce ta fahimta ya sa ma ya gara gargaɗinta. Kada ta bari kowa ya san zancen. Momi ta ce ai ko Samira ba za ta ji ba. Dan ya kwashe su ya mayar gida dan lokacin harkar ya fara yin haske. Momi ce ta miko min yaron bayan sun wuce na kalli yadda ya kwaso uban shi da kama wai jinin uban shi ya fi karfi akan nawa a cewar Momi. Murmushi ne na ce Momi kenan daga inda nake zaune ba tare da na karɓe shi ba nake kwararo mai ta'a. Wacin gajiya ne ya ɗauke mu a gidan daga ni yaron Mami ɗin. sai tara na safe siyasa da suka shigo da su samira gidan shigowarsu ne yasa muka tashi ba su jima ba sai ga aisha ta iso kowa sai ya bakin yaron yake yi don ya gado kyau ta ko'ina daga iyayen shi aisha sai cewa take yi da su yaron ya fi kama ya fi kama da yayanta ya ɗauko fuskar 'yan gidansu ne ni dai murmushi kawai nake musu ƙarshe ma bacci ne na bar su nan Dan na sake komawa bacci mami ta ce su dawo falo su bar ni in huta. Ya sa'adi ne ya shigo dauke da madarar da za a ba yaran da ruwan zamzam. Nan dai ya dan bata lokaci yana bugawa muta mutanen su matar oga ta haihu. Mami ta ce na dan je na gasa kaina a banɗaki lokacin da na tashi. Lokacin da na fito daga wanka lokacin ankul ya sake bugo waya saboda an gaya mishi na haihu. Ya sadi ne ya komin waya. Ya ce barka mu da arziki ya sa an sauka bana nan. Dariya ne ya ce Allah ya sauke ni ankul Allah ya rufa min asiri baka garin na haihu. Na haihu baki alaikum. Ya ce kin dai yi min wayo na so a ce ni ne zan yi karɓar haihuwa. Na ga irin rakin ki har bidiyo zan miki lokacin. Murmushi ne na ce wannan dai ya wuce ka. ya saurin cewa saura wani cewa ne an kula min asiri na faɗa cike da murmushi ma'ana da na gaji amma ban huta ba da ɗaukar wayan mutane masu bugo min suna min barka sai dare samira suka bar gida amma yarwar da ta zauna a wurina za ta taya momi aikin jego ni ma na ji daɗin zaman nata na fito daga banɗaki ina shiryawa momi take faɗin waye kuma yake kiran ki ana shirin kwanciya haka domin waya ta ce take ringin ɗaukar wayan nayi amma sai daga gabana ya faɗi mami sai da ta ga na firgita ta ce waye ya kira ki ta tambaya cikin jin waye na ce mata an ce ta Legas ba ta san ina da ciki ba na san ta ji zancen haihuwa ne ta kira ni ta ce ɗauki mana sai ki faɗa mata kin zata ta sani ne kiran ne ya katse ni na kira ta kira biyu a na uku ta ɗauka na ce mata anti ina wani ɗaki ne kika kirawo ta ce i yanzu nake jin wakin haihu suleiman ya kira yana faɗa min na ce iya anti kin kyauta ta ce mini lalle safi yanzu na san yadda kika ɗauke ni har ki ciki ban sani ba sai dai in ji haihuwa kawai daga sama ko shekaran jiya fa na kira ki mu gaisa da ki, amma ba ki faɗa min ba cikin ki ya tsufa sai yanzu kawai sai in ji haihuwa na ce anti ki ya haƙuri ban san yadda zan faɗa miki ba ne Shi ya sa shiru. Ta ce shi kenan, kanki kika yi wa, karki da tani kika yi wa, kanki kika yi wa, sai kawai ta kashe wayar. Wayar na da kallo na mamaki a hannuna kamar ita ce take a gabana. Sai kuma na yi murmushi kawai, don na san inda magana ta dosa. A lokacin bai wuce zancen kuɗi ba ne, don kodar da sallah na tura mata da kuɗi ta akawun ɗin da ta turo mun. Mami ce ta katsaye tambaya cewa, Me take nufi to da kin yi wa kanki? Ko da ban san ta ba, na dai san a yanzu babu abin da za ta nuna miki a rayuwar duniya. Tana miko min shayi mai kauri take faɗin haka. Ya ce momi anti ta yi abin da ba zan iya manta da ita ba a rayuwata. Ta kasa yin da faɗin dan kawai mutum ya miki alkhairi saboda Allah ai saboda Allah kai sai kuma mutum ya zama bawanka saboda Allah haka ake yi a ce taimako a duniya ya tsauri ta taimake ki. amma yanzu kuma sai ta nemi ta bangare wannan taimakon da na karba na shanye sai ga gumi yana karyo min a jikina na ajiye kofin ina shirin kwanciya yaron momi ta miko min tana faɗin ta yaron ta nan tunda ya zo duniya ban ji kin dauke shi ba kwata-kwata bai ji ɗumin mahaifiyar shi ba karɓar yaron ne na rungume shi a jikina kamar wani babban da ya san me ake nufi da hakan sai na ji ya sauke ajiyar zuciya a hankali a hankali hawa yake zubowa daga idanuwa na, wanda ban san ina yin su ba a lokacin tausayin kanmu da na yaron ya kama ni a lokaci guda mami ce ta ce aya haka kuma daga karɓar yaro sai ki kama hawaye haka don allah ki bar irin wannan ɗabi'ar mana ta bi ka hannu ta karɓi yaron daga hannuna har lokacin ban daina kuka ba sosai domin ni na san kukan abin da nake yi Tun tana yi min faɗa har kuma ta koma lallashi tana faɗin haba Safiya. Ke da za yi wa Allah godiya sai kuma ki ta kuka me haka? Na dai shiru saboda faɗan da momi take yi min da nasiya sai ajiyar zuciya nake yi. A haka bacci mai nauyi ya ɗauke ni sai da asuba na ji motsin momi ta tayi zuwa banɗakinta wanda a can take kewayawa ba ta shiga nawa har wankan yaro a can take yi mishi. yau da yake ikilima yarta tana gidan sai ta dan jima bata dawo ba hakan yasa na samu damar komawa baccin da yake idona sai da rana ta yi tukunna momi ta tashi ni in je in yi wanka na shiga na gasa jikina da na fito na shirya cikin wata sufa mai launin ja da fari ɗinkin ya yi kyau sosai sai ɗaukan ido yake na fesa turare wani ankul ce ta shigo a lokacin da na gama saka sutura a jikina Mun gaisa yake tambaya ta babu matsalar komai ko? Na ce mishi babu. Ya ce in dai muna da matsala aiwa ya sa'adu magana. Na ce babu komai sai dai kewakar ta cika mana zuciyar baka gidan babu daɗi. Ku yi haƙuri za ku gani insha Allah nan da sati uku masu zuwa. Na ce haba an kula sati uku baka zo ka kyautar da Allah ya maka ba. Kar ki damu ina nan ina gode wa Allah. Gani ma a gaban shi ina da wafin bankwana. kwana. Allah ya tsare ne mishi yake tambaya ta momi nace tana ɗakin ta da baby suna karyawa. Ya sake tambaya in dai muna da matsala to magana. Muka yi sallama na ci gaba da shiri na ta cike da kewar mijina da baya kusa da mu a lokacin da muke buƙatar shi a tare da mu. Goma da rabi ma'aikatan wurin siyasa Sa'adu suka shigo mana barka bisa jagorancin yaya Sa'adu. Sun kai su goma dukkan sun sha kwada jikinsu bakake wanda nake gani haka yanayin shigar wurin aikinsu take. a falo suka riske mu zaune da su momi ba yi jawa jikina kafin momi ma ta ɗauko duk sun zauna sun gama kare mana kallo yaron momi ta ɗauko musu nan suka shiga ya ba kyawun yaron wasu na faɗin ni ya biyo su kuma suna faɗin ogansu ba su dade ba suka ajiye mana kyaututtukan da suka zo mana da shi suka yi mana sallama suka tafi ya sa'ad ne ya ɗan tsaya yana cewa samira tana nan tafi kafin ta zo sai ga direba ya ɗauko ya ɗauko matan gurin aikin su su ma sun zo su yi mana barka ma'aikatan wajen su uncle ne dukkanin su mata wata daga cikin su take tambayar wace mai haihuwar samira ta nuna musu ne cikin turanci suke cewa ashe yarinya ce ma na hira ta kaure tsakanin su ma dai suna yaba kyawun jaririn da za su tafi suka ajiye mana kyautar da suka zo mana da shi sun fice muna yi musu godiya na ji samira tana cewa shegu munafukai kawai ina ruwansu da kuruciyarki da za su rika cewa wani haka to zuma ta tsohuwa ya auro na saurin cewa kai samira daga abin arziki sai zagi ta ce baki san komai ba ne wacce mai jan mayafin wai ta mijinki take mutuwar so kamar ta mutu na ce wai ankul ta ce shi fa wallahi kyalawa lalliya ko kuma a wurin dan wanki take kamun kafa wai shawo mata kanshi dariya ne na ce ashe aiki ja ya ganta kuwa sai kuma ita bakar nan mai kama da zubin arnar daji ita ce take liƙewa yayanki sai da na kira ta a ranar na ci mata mutunci sosai dariya ta ba mu dukkaninmu Wami ta ce ashe kina da aiki wannan zamani idan kin ce zaki dinga kiran yan mata a wayan mijinki kina zagin su to kina da aiki na haka za su samu damar shige mai su nuna ai suna su nuna mai ai su na kwarai ne sai tafiya ta yi nisa tukuna za su fitar da halinsu na ɓoye Na ce ni yanzu mata sun ɓaci momi. Mami ta ce bari ke dai mace ba, yanzu ba abun kunya bane ta tunkarar namiji da kalmar san shi. San shi take yi. Na ce ni momi ba abun da ke taimun rai da matan yanzu sai ki mace na. Sai kiga mace tana bin maza kusan guda goma kowanne idan ta tar a kan shi tana da cewa tana san shi duk wanda ya saka mata fuska kuma shikenan sannan abin haushin kuma wanda matan suke ligewa sai mai mota mai abin hannun shi har da matan aure ɗabi'a su yanzu kenan su ma ba basu a baya ba na muka ta har ya sa'adi ya shigo gidan yana neman mai aiki tana kicin ikilima ce ta kira ta ta fito da sauri ya ce ta duba kicin ɗin da babu ta faɗa sai a zuwa siyo komawa ta yi ciki ta dudduba suka fita tare da yaya sa'adin samira ce ta tayi ta bi su Dariya muka kwashe mata da shi, ta ce ko kuka ga abin dariya tsaron kaya ya fi cike sha'ai. Na ce ke dai sai dai in ba yi niya ba, me za ki iya hanawa idan aka yi niya. Mami ta ce rabu da mahaukaciya. Sun dade a waje sai ga suna shigowa da kayan abinci cikin gidan, katan katan komai an sayo. Zai fita na ce haba dan uwa, zauna mana ka ci abinci na san wannan zirga-zirgar da kake yi. Baka tsaya ka ci wani abun ba. Mami ta ce ga matar sai kishin hauka take yi bata san ta tambayi lafiyar mijin nata ba. Ta ce ai na san ko na yi mai ta yi ba zama zai iya ci ba yana wannan zirga-zirga. Haka mami ta ce haka ake son Aminu kwarai ya yi maka tsaye da gidanka idan bukatun hakan ya taso baya kusa. Abinci ya ci yana ci muna yi da yake faɗa min sun yi waya da baba. Ya Sani ya faɗa mishi kila jirgi na biyu za su biyo, nan da shi suka tashi. Mami ta ce kafin su dawo ai mun sha bikin mu sai dai su ji labari a bakin mu. Wai yaushe mai gidan zai dawo take tambayar ya Sa'adu. Ya ce ba su yi waya ba nan ko ya nan bar Saudiya Dubai zai tafi daga can sai dai ranar da muka ganshi kawai. Ban ji daɗi ba a raina har hakan ya bayyana a fuskata. Ya Sa'adu ne yake mun tsiya. Murmushi kawai na yi ban iya ba shi amsa ba. Jego ya karɓe ni sai dai bana ba da nono.